a dare a daddare to yaya lissafin zai kasance wurin suna wassalam haka wannan shi wannan ita ma take da abin da take tambaya ke dangane da maganar da muka tattauna jiya na cewa mu yaushe ne daren juma'a bara mun tattauna wannan magana ko na kawo littafi muka karanta ko muka tattauna maganar imamu malik kansa muka tabbatar da cewa lokacin jahiliya yi ne ke riga dare da addinin musulunci ma'ana maguzanci kenan da addinin musulunci ya zo sai al'amari ya zamo dare ke riga yi ne dare da rana ɗaya ta haɗa awa ashirin da hudu goma sha biyu a cikin dare goma sha biyu a cikin rana da rana ko a cikin yini to wata wani lokaci dangane da cancanzawan zamani yanayi sai a shiga sai ga dare ya fi tsawo rana ta yi gajarta wani lokacin kuma sai ga rana ta fi tsawo daren ya yi gajarci shine Allah ke yuliju lalla fi nahari wa yuliju nahara fi layl to sai ya tabbata a shar'ance dare ke rigayin to shi yasa yaushe ne daren juma'a sai muka ce ran da aka ce alhamis ya gama da shigan magariba an shiga daren juma'a kenan to Imam malik ya ce in aka haifi ɗa kiran alfijir an kiran as-salatu khairun minan nawm sai aka haifi ɗa to yace yau din nan ba za ka sa cikin lissafi ba misali yau lahadi ko bayan an yi sallar asuba sai aka haifi ɗa yace sai ka fara litini talata laraba alhamis juma'a asabar la ta annan sai kwana da kwana nawa ake suna kwana bakwai me yasa aka ce tun da dare ya wuce in ka ɗauka cewa yau lahadin shine ɗaya ma'ana lissafi bai daidai ba to yaya za a yi aka haifi da da daddare kamar yau yanzu nan da muke zaune muna karatu dab da magarba ana kiran sallar magarba ranar lahadi ta wuce babu wani abin da ya danganci lahadi daren lahadi jiya aka yi daren lahadi ya wuce ranar lahadi yau shine muke cikin ranar lahadi har zuwa yanzu in magariba ta kai daren lahadi ya wuce ranar lahadi ya wuce mun shiga daren litinin kenan to in aka haifi ɗa da daddare kamar yau da muke cikin nan magariba rana ta fadi a cikin dare sai aka haifi da ɗa to sai ka fara lissafi yaya litinin talata laraba dan cikin dare aka haife shi amma har aka yi kiran as-salatu kuma tukun aka haife shi sai ka fara lissafi da talata laraba alhamis haka ne abin da yake bara haka muka tattauna ko kusan mu an waraka da haka alhamdulillah dan matsalolin da muke kawa bayan an tattauna ana ganin cewa ba wani abu ne ya kawo lokacin ba kuma kowa sai ya ga abin da yake gaskiya a shar'ance da dalili muke kawo ai ba haka bane da ne rashin fahimta mummunar fahimta sai aka dauka ran juma'a in da rana ta fadi me ba da ran asabar shi a ce shine ran juma'a amma kowa ya san daren sallah yanzu ne ran sallah daren sallah yaushe ne daren sallah karama ko babba ran da aka hau idi da daren shine daren sallah wannan to ya aka fahimci wannan dauran da rai aka kafa eh? eh alhamis kuma ya zama daren juma'a <laughs> daga yin magariba rana ta fadi kenan in kana son ka fahimci abin kana son kai azumi ranar lahadi kana son kai azumi ranar lahadi yaushe za ka ɗauki niyan azumi ranar lahadi eh, yaushe za ka ɗauki niyan azumi ranar lahadi yaushe ne daren lahadi sai ka ɗauko niyya wannan daren dama azumi ba yi wa a cikin dare a waye gari ka waye gari ranar lahadi kana mai azumi kana azumi ana ana kiran sallah ranar lahadi ya wuce ka sha ruwa ko baka sha ba azumi ya gama an gama da ranar lahadi an bayyanta ko dangane da masu tambaya in aka yi wa mutum haihuwa a da daddare to daga cikin dare za ka fara lissafi kamar yanzu muna cikin ranar lahadi muke ciki yanzu da zarar magarba ta yi ranar lahadi ya wuce an shiga daren litinin har a je a yi kiran assalatu dan da aka haifa sai a yi lissafi litinin talata laraba zuwa amma har aka tsaya ba a haifi wannan ba sai da aka yi assalatu khairun minan nawmi bayan sallar asuba an shiga cikin ranar litinin ko cikin daren litinin ake to rabin litinin din an rabu da rabin litinin litinin awa nawa ne haka manzo Allah ce sa'atul layl isnata ashrata sa'a haka ce yake cikin sunan nasari ko sa'atun nahari isnata ashrata sa'a sa'an nan yace man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama karraba kaza man raha fi sa'ati thaniya fa ka'annama karraba kaza man raha fi sa'ati haka shi kenan ko dangane da mata masu mata biyu uku hudu yaya ake rabon girki kwana yaya ake rabon girki yau shi ake daukan girki eh yaya da da magarba ko kai ko yau me yasa babari gari ya waye da safe ta dauki ita mana da magarba da zaran magarba ta yi to magarba din kamar azumi ne ba yadda za a yi sai ka in ka ce sai kashi gari za ka ɗauki azumi azumi ma'ana ka fara in ka kai jinkiri har aka kira salatu niyyar azumi ya ɗauku to haka ita ma matan da za ta dauki girkin haka ce sai magarba ma'ana da magarba za ta sake fara girki to shine sai su yi sai su sai su yi sulhu tsakanin su kamar karfe biyar ne ko sai da yamma sai ta fara girkin albashin da magarba shine ta dauki abin ba haka yake yi ba haka ne karanta babu ma yaqulu idza raja'a ko la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al hamdu huwa ala kulli shay'in qadir aibuna ai mun koma ga Allah madaukakin sarki mun dawo ga Allah madaukakin sarki ta'ibuna muna masu tuba zuwa ga Allah abiduna muna masu Allah ibada maɗaukakin sarki sajiduna masu sujada lirabbina amiduna sadaqallahu wahdahu ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده من فسر أنكم باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة إمام البخاري في وانا بعد بعد اللي بيان سوى أتربي الهزيد سكا haka kuma ya halatta mutum uku su hau kan dabba in dabban za ta iya ɗaukan nauyinsu amma in ba za ta iya ɗauka ba bai halatta ba an ɗora mata abin da ya fi karfinta قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه mahallin shahid kenan na cewa a tarbi alhazai da suka zo a yi musu kyakkyawan tarbo sa'an nan kuma ya halarta mutum uku su hau dabba in za ta iya ɗauka Shi ne kafa hujja da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace lamma kadiman nabiyyu sallallahu alaihi makka yayin da manzon Allah sallallahu ya iso makka istaqbalatu ughaylimatu bani abdul muttalib yace yara kankana kan na bani abdul sai suka je suka tarbi manzon Allah sallallahu fa wahidan baina yadayhi sai manzon Allah ya dauki daya ya dora kan abar hawarsa a gaba shine Abdullahi dan Jafar dan Abi Talib dan Abdul Muttalib sa'annan kuma na biyu sai manzon Allah ya dauke shi ya dora shi baya ya goya shi kenan kan abar hawa shine Kusamu ibn al-Abbas ibn ibn Abdul Muttalib wa'annan sune ya ya guda biyu da manzon Allah ya dauke su to wannan aiki da manzon Allah ya yi shine Imam Bukhari ya ce in dabba za ta iya daukar mutum uku aka ce ba laifi ba ne. to nasoshin da suka zo kada mutum biyu su hau dabba kada sai a ɗauka cewa in ba za ta iya ɗauka ba kada a dora mata abin da ya fi karfin ta babul qudumi bil badati yace babin da ke bayanin cewa in mutum yayi tafiya zai dawo iya wurin iyalinsa ya gabato da safe ko da hanti ko da walha ko da azhar ko da asar ko magarba kada mutum ya fi isa ya dawo daga tafiya can cikin dare ya je ya doka kofa ya shiga gida wurin iyalansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kasance yana yi shine zamu karanta yanzu a cikin hadisi قال حدثنا احمد بن الحج بن الحجاج قال حدثنا انس بن اياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح أنكر بودغا Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya fita za shi Makka sai ya je yi sallah a masallacin shajara a can hanya daga Madina wurin Abar Ali kina Abiyar Ali ko Zulhulaifa sai ya sallah wurin masallacin shajara wa idza raja'a in ya dawo kuma daga makka dab da shiga madina a nan inda mutanen madina ke daukan harama sai ya tsaya salla bi zil bi batnil wadi sai ya je wurin zil hulaifa amma a cikin kwarin da ke wannan wurin zai salla sa'annan ya ke kwan anan har in Allah ya sai wayi gari da safe sai ya tashi shiga madina babu dukuli bil ashi yace babin da ke bayanin mutum ya ya dawo daga tafiya ya shigo wa iyalinsa da yamma abinda ake rufe da al shine tun daga azhar tun daga azhar har zuwa magarba duk ana ce da su al ashi menene dalili yace hadisi sahihi cikin bukhari sahabi yace salla bina rasul sallallahu alaihi wasallam ihda salatay al ashi ma'ana ɗayan sallolin da ake yi da yamma su ne ko almuru shine azhar ko la'asar al'ashi yana farawa daga lokacin azhar har zuwa faduwar rana ba lallai sai an shiga cikin isha lokacin dare ba lokacin duhun dare ba قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله kana la yadkhulu illa ghudwatan aw ashiya an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yatruku ahlahu baya zuwa ma iyalansa a cikin dare at kenan was sama'i was tariq at shine abin tafi a mutum ke zo a cikin dare kana la yadkhulu illa ghudwatan manzo Allah ya kasance baya shigowa Madina ya je gida wurin iyalansa sai dai da safe aw ashiyatan ko da yamma har zuwa almuru babu yace wani babi kuma a cikin wannan babukan da ake karantawa la yatruku ahlahu idza balagal madina yace kada mutum ya fado wa iyalansa a cikin dare ko da ya kai madina ma'ana in ka kai dab madina sai ka kwana ko in ka je ka je madina ne sai ka kwana masallaci da safe ko da rana sai ka je gida abin da yasa malamai suke fadar wannan duk baki daya wai kada ka je mata a cikin dare can tsakiyar dare ka same ta tana bacci ko cikin wani hali da ba za ta burge ka ba za ta ja hankalinka ba wannan abin ya sa ka kyankyame ta ko ka kita to duk shari'a abin da zai kawo kiyayya tsakanin ma'auratai ma'aurata biyu shari'a musulunci ba ta ba da izinin wannan abin da shari'a musulunci take so tunda an ɗaura aure akan soyayya a tafi haka nan kowa ya hakuri da juna har wata matsala a cikin mazhabin ahnaf mazhabin imamu abu hanifa su suka ce abin da ya fi wa ma'aurata biyu da ya zai taimaka musu a cikin rayuwa ko ɗaki ɗaya ne ko kuwa ɗaki da rumfa ne ya zama mai gida na da gadon shimfidansa uwar gidan tana da shimfidanta kowa ya kwana kan shimfidansa duk sa'an da suka bukaci juna in suka je suka haɗu lokacin ne kowanne zai kaunaci ɗan uwansa menene yasa sai ana ganin duk ɗan adam ya tashi daga bacci ba shi da kyau kallo ko ko ba haka bane duk dan adam ya tashi daga bacci wane ne zai tashi daga bacci ya buga kirji ya ce ga bakinsa me yake ciki wannan lokacin ta ko bashi da toyi da gurus da hamani ba shi bane to duk abin da zai saka kiyayya tsakanin ma'aurata biyu shari'ar musulunci ba ta so shine su ahnaf a cikin mazhabin su suka ba wai kun wajabta bane za ka iya kwanciya da iyalanka kullum har har rayuwar ku baki daya ko da tana cikin haila ne ba wanda ya haramta amma suna gani abinda yake zai jawo ƙaunar juna da begen juna da bukatar juna shine lokaci lokaci amma ba wai an haramta bane dan yahudawa su suka keta haddin Allah mace ko tana haila sai sadu da ita nasara su kuma suka kyankyami mace mace kan tana haila ko gidanta ba zai shiga ba balle ana bashi ya ci abinci cikin girkin ta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci ya zo dama sune maghdubun alaihim yahudawa wa dhalluna nasara yahudawa da gangan suke sabawa Allah da gangan suke wulakanta suke wulakanta malamai nasara kuma suna bautawa Allah akan jahilci kuma suna girmama malamai har ya kai hajjin bauta to da manzon Allah ya sai saba ma yahudawa ba shari'a ta kafa duk sa'an da mace haila haramun ne a sadu da ita ko da amma kuma ma'ana an saba ma yahudawa ce, amma kuma ba kamar ku na nasara ba da kuka ce ko gidan ba za a shiga ba aka ce ya halatta ka kwana da ita ko kai duk abin da za ka yi ban da jima'i ya halatta a shar'ance dan tana haila din ba menene ita kanta ta zama najisa kenan da manzo Allah yake ke ki mi komin kaza ce ina haila yake ai haila ki ba cikin hannun ke? Allahu Akbar yace subhanallah innal mu'mina la yanjis haka manzo Allah ce mu'mini ba zai taba zama wa jisa ba doka ta cikin shari'ar musulunci in mace na haila ko nifasi ba za ta yi sallah ba ba za ta dauki alqur'ani ba ba za ta yi tsawafin dakin ka'aba ba to addinin musulunci gidan guda uku ne Eh? babu shaura ina wurdin safiya da rana da yammaci ina wurdin in za a kwanta a yi ina zikiri da za a ta yi istighfari salatin annabi kalma la haula la ilaha illa anta subhanaka eh, ga sunan ba ba su da iyaka azhur wurdin da banzan Allah ya kawo duk mu'mina za ta iya yi wannan lokacin mun gane ku? ko da a ce wannan zikirin aya ce cikin ayan alkur'ani aka ce za ta iya yi akan addu'a amma ba za ta iya yi akan kira tilawan alkur'ani ba sai dai in za a bada kamar ayatul kursi da falaki da nasi ba ana yi dan ta'awizi ba dan kariya ba to aka ce za ta kwanta za ta iya yi ta shafa jikinta ko ta shafa ma ƴaƴanta ko jikokinta amma ta dauke ta dauka kamar tilawan alqur'ani za ta yi ayatul kursi ko falaki aka ce haramun ne ayi tilawan alqur'ani ko a dauki alqur'ani ko ba haka bane باب لا يترك اهله اذا بلغ المدينه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال يتي جابر أجابر ابن عبد الله الله يكرم سيدايتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم من زم الله تيرا دا أمين الله ثبت أغريش يا يهني أن يفرق أهله ليلا متى في يفارو ما إيالان سأتكين درس in ka zo da safe za ka sanar da ita ta yi wanka ta gyara jikinta babu wani abin da zai za ka ji kyankyami a gaban wurinta da rana ne da yamma ne har magaruba har zuwa dab da shigan dare amma cikin tsakiyar dare ta san ba ta da mijinta kusa da ita to wa za ta yi ma'ado ta je ta kwanta ta yi bacci ba duk sa'an da mutum ya tashi daga bacci ba shi da kyan kallo ko ina na ta bayi? to duk sa'an da ka fado mata wannan lokacin ya dace kai kuma tafiyar taka ka jima kana sha'awar matarka sa'annan wannan abin ya hana ka da duk sa'an da kake son abu wani abu kaɗan ya zai sa abin ya ranka to sai kaga daga wannan lokacin ka ki abin fiye da kima to shine shari'a musulunci yake yadda zai ja hankulan mutane masu ke hakuri mai ke hakuri saboda a zauna lafiya in ma haka ba kowa ba wanda bukatar zai biya ke bukatar ki ba za ta biya ba kai kuma mai saurin kuki bukatar ka ba za ta biya ba

asra anaqatahu idza balagha al-madina yace babin da ke bayanin wanda in yayi tafiya ya zo ya ga ya kusa shiga madina yarda ya da zaran ya hango madina sai ya bar abar hawar ta yi sauri gaggawa saboda bege da kaunar shiga madina قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها an karbo daga anas dan maliku Allah ya kara masa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dawo daga tafiya yana tafiya yana tafiya idan absara darajatil madina in ya hango hanyoyin madina ko badalar madina ko bango ko wani kusa da madina ya hango gidaje ya hango hanya ta madina ga jab da shiga madina saboda begen a shiga madina katahu na katahu sai ya bari a ba a tabuwa tasa ta yi sauri sai ya kara sai ya kaimi dan ta yi sauri maza maza a shiga madina dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son madina yana kaunar madina sallallahu alaihi wasallam wasallam wa in kana dabbatan in wata dabba ce daban ba guwa ko rakumi ba kamar wani abin daban sai manzon Allah ya harraka ya motsa ta ya girgiza ta yi maza ta shiga قال أبو عبد الله أبو عبد الله البخاري زاد الحارث بن عمير an samu cikin riwayan halisu dan humairi ziyada an humairi daga humairi harrakaha in ya zama aban abar hawar ba ba taguwa bace ko rakumi ko wata babban dabba in dabba ce karama sai manzon Allah ya girgiza ta ya kara kai ne dan tai gudu hub min hubbiha ay az fi min hubbiha ay min hubbil madina saboda tsananin kaunar madina shi manzo Allah ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamuna manzo Allah mana matakan san madina yace annasu yace mutane baki ɗaya su ne tabbuwa ta rigata amma mutanen madina sune jamfa da jamfa da babbar riga wanne ne ke kaba jikin manzon Allah ke ma'ana manzon Allah ya shine wallazina tabawwa'u wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuqtiruna ala anfusihim wa law kana bihim Allah madaukakin sarki shine ya yabe su haka nan قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدراتي أو رواية لك أنس أكتي لمكم أتي إذا أبصر درجات المدينة سيأتي جدرات المدينة غار مدينة تابعه الحارث بن عمير باب قول الله تعالى وقت البيوت من أبوابها باب الفدر الله ما دوكين سركي وقت البيوت كزو كزو جدا جنك دغا كوفا دغا كوفر شيغا نان ake shiga ba daga taga ko bayan gida ba wannan ba shine nagarta ba قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه غير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها an karbo daga abin ishaq yace ya ji bara idan azib yana cewa nazalat hadhihi al-aya yace wannan aya wagga aya ta sauka ne sanadiyan mu mutanen madina kanat al-ansaru idha hajju yace mutanen Madina sun kasance in suka yi aikin hajji, faja'u suka dawo daga aikin haji lam yadkhulu min qabli qibali abwabi buyutihim ba sa shigowa gidajensu daga kofa walakin min zuhuriha daga kofar gida ba za su shiga ba sai a zagaya ta bayan gida nan za a tsallako a shiga gida fa ja'a rajulun min al-ansari sai wannan ya zamo shine abin da aka saba kenan sai ana nan wata rana wani mutum cikin mutanen Madina ya dawo daga tafiya sai ya saba da abin da ya zamo al'ada din kada kala min qibali babihi sai ya shiga daga kofar gida faka annahu ujira bi zalika sai aka aibata shi da wannan ma'ana yayi aibi kenan yayi abin asha kenan ya saba wa al'adar su sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ai ba nagarta da biyayya da tsoron Allah shine ku wa gidajenku ku dawo ku shiga gidajenku ta bayan gida ba a'a wannan ba shine nagarta ba ba shine tsoron Allah ba ba shine bin Allah ba to menene nagarta sai Allah ke walakin nan birra sai dai cewa abinda ake nufi da nagarta da tsoron Allah da bin Allah shine manittaka wanda ya sa tsakanin shi da hushin Allah ko azaban Allah wikaya kariya tsakanin shi da hushin Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah ma'ana wanda ya tsoci Allah tsoron Allah kuma ba wani abu bane sabanin tsoron Allah da za ka yi sabanin tsoron dan adam dan adam duk sa'an da kake tsoron sa sai ka kana baya baya da shi sai kuna da da nisanta Allah madaukakin sarki duk sa'an da kana da tsoron sa sai ka kana samun daukaka da daraja wurin Allah madaukakin Allahu akbar menene tsoron Allah abin ake nufi da tsoron Allah ki nayi bari na bari daga yau in ka fara haka wallahi tallahi ba za a dauki wani lokaci ba sai kaga ka zamo Allah ana ambaton ka cikin malakutul a'la daga yau ba wanda yace an toshe kofofin Allah madaukakin sarki daga yau in ka fara tsoron Allah bin Allah yi nayi kada kai na daina wallahi tallahi sai ka waye gari ka zamo cikin manya manyan waliyan Allah fiye da yadda kake tsammani ko ko mutane suke tsammani ba komai bane tsoron Allah ko ina kake sa'an nan ce wa atul min abwabiha sa'an nan ku shiga gidajen ku daga kofar ku duk inda kake ba wai sai kana cikin Makka ba ba wai sai kana cikin Madina ba ba wai sai kana cikin ina ba ba duk inda kake in ka ji tsoron Allah sai Allah ya dauka ka sai Allah ya baka daraja ka zama cikin manya-manyan waliyan Allah ga wani bawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin amma abin mamaki wata kila za ka kai baka taɓa jin sunansa ba amma daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin manya manyan waliyan Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shi wannan littafi sahih muslim ne hadisi ne sahihi ba tatsuniya ba ba gatanan nan ba duk littafi da yake an amince da shi sai a kawo kowa ya gani ba abin da za a boye babu abin da yake koyi a cikin shari'ar musulunci duk littafin da musulmai suka dogara akai shi ne yake kowa sai ka je kasuwa ka saya ka karanta dan babu abin da ya saba da hankali a wani bawan Allah ne mutumin Yaman ana ce da shi Uwais ibn Amir al-Qarni yana kasan yaman shi bai san menene ba a bai san kansa ba bai san kowa ne shi ba manzon Allah na Madina yana ba da labarin shi akwai wani mutum ana ce da shi Uwais ibn Amir al-Qarani duk wanda ya hadu da shi a cikin ku ya sa ya roƙa masa Allah Allahu Akbar me kenan za mu karanta hadisai guda biyu kaɗan ko uku a cikin wannan kisan wannan bawan Allah Muhammad Bello ya yi littafi ba guda ɗaya a cikin wannan yace al-burdul yamani fi khabari uwais al-qarni al-burdul yamani fi khabari uwais al-qarni kaga Muhammad Bello da kama Abdullahi da kama Yau Usmanu suna da saja cikin sunan littafi kamar yadda Suyuti yake yi Allah ya yi musu budi ya yi musu fasahi a cikin ilimi to amma sai aka yi rashin sa'a suka rayu a kasar da ba a san darajar ilimi ko darajar malamai ba ba kuma sarar darajar tarihi ba in ba ƙarya za ka yi ko yaudara ba kai ba kowa ba ne sanadi sahihi daga sahihi muslim har zuwa ibn Sulaiman bin al-Mughira haddathani Sa'id al-Jariri an Abi Nadrata an Usayr bin Jabir yace an karbo daga Usayr dan Jabir anna ahla kufa wafadu ila umara yace mutanen kufa sun zo wurin umar a lokacin sayyidina umar shine khalifa musulmai shine shugaban kasa mai cikakken iko shine dukkan kasan kasashen musulmai suna karkashin sa wa fihim rajulun mimman kana yasaru bi uwais yace a cikin su akwai wani mutum da yake wa uwais ba'a fa kana umar sai umar yace hal ha huna ahadun min al akwai wani mutum cikin bani cikin mutanen qaraniyin فجاء ذلك الرجل فسي wannan mutum yazo fa kala Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kala yace manzon Allah tsira da nabi Allah sabata gare shi ce. inna rajulan ya'tikum wani mutum zai zo muku daga Yaman yuqalu lahu Uwaisun ana ce da shi Uwais لا يدعو باليمن غير أم له لا يدعو باليمن غير أم له ba shi da kowa a Yaman sauran uwarsa kaɗai. قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه ينا da mele a jikinsa sai ya roki Allah sai Allah ya ya tafiyar da shi fa azhabahu anhu illa mawdi ad-dinari sai dai ɗan kaɗan da zai daidai da kamar dinari ɗaya don alama a gaishi ko a gane shi aw dirhami faman laqiyahu minkum manzon Allah ya ce duk wanda ya sadu da wannan mutum a cikin ku falyastaghfir lakum ku nema ya roka muku gafara manzon Allah kenan ya faɗa cewa wannan mutum menene matsayinsa kenan mun gane ko sanadi na biyu an Umar bin Al-Khattabi qala inni da ta'kidi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله ينا فدا سيدنا عمر ياجي دا كننسا ba wai ba kenan ko manzo Allah na fada cewa me inna khairat tabi'ina yace siyayyan tabi'ai baki daya bayan sahabai rajulu wani mutum ne yuqalu lahu uwai ana ce da shi uwai walahu walidatun yana da uwarsa wa kana bihi bayadun yana da farin abu a jikinsa mele kenan ko famuruhu yace ku ku ku umurce shi fa liyastaghfir lakum ya daukan maku gafara daga Allah madaukakin sarki hadisi na biyu kenan ko daga kuma ta da an usair ibn jabir qala kana umar ibn al-khattab umar dan khattab shine khalifa musulmai amma ya kasance idza ataihi idza ata alaihi amdadu ahli al-yaman in mutanen da ke zuwa cikin dakaran yaki na yaman sa'alahu sai tambaye su fikum uwaisu ibn amir cikin ku akwai wanda ake ce da shi uwaisu dan amir hatta ata ala uwais har sai da yazo wurin uwais fa qala sai ce anta uwaisu ibn amir yace kai ne uwaisu dan amir qala na'am yace i qala min murad yace daga murad thumma min karan daga karan qala na'am yace i eh. kala fa kana bika baras yace da akwai mele tare da kai fa bara'ta minhu sa'annan ka warke daga wannan mele wannan cutar illa mawdi'a dirhamin sai dai akwai dan kadan a jikinka kana na'am yace haka al'amari ya kasance ya umar ya sani daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon sai na umar ce qala laka walidatu akwai uwarka kala na'am duk sifofin da manzon Allah ya fada daga Umar ya faɗa wa Umar sai na Umar ya tabbatar da su kenan wannan wai Amir ba wani abu ne ne ba ko shahararre wata kila shi bai farka sama ba alamomin waliyan Allah kenan kana sa'annan yanzu na Umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa ya'ti alaikum uwais ibn Amir uwais dan Amir zai zo muku ma amdadi ahli Yaman tare da dakaran yaki na mutanen Yaman min murad daga kabilan murad kuma min kar sa'an nan daga kabilan kar. kana bihi baratun yana da mele tare da shi fabara aminhu sai Allah ya warkar da shi illa mawdi dirhami sai dai dan kankanin wuri da ba a rasa ba lahu walidatun huwa biha barrun yana da uwarsa yana yi mata cikakkiyar biyayya menene dalilin mulaya ke yana da mahaifiyarsa yana yi mata cikakkiyar biyayya law aqsama ala Allah la abarrahu da ya rantsi da Allah yake Allah kai kaza Allah zai yi fa in istata an in ka iya kace ya nemo kan maka Allah kai fastaghfirli yanzu Umar ke faɗa masa eh, wai haka yace abinda manzo Allah ya faɗa game da kai kenan yasa babu abinda nake so yanzu ka rokan min gafara fastaghfara lahu sai ya rokan masa Umar gafara fa qala lahu umar sai sayyidina umar yace aina turidu ina zaka kala al yace zan koma gida ne daga kufa kala sai sayyidina umar yace ala aktubu laka ila amiliha shugaban ƙasa zai baka takarda ka zo wurin gwamnan Kano gwamnan kasar Ne kuma ya sauran masa a cikin Kano akwai wanda yake da fadanci sama da kai kenan sai na Umar yace bari in baka takarda an kaje Kuba sai na Umar shine shugaban kasa mai cikakken iko cikakkiyar biyayya kuma ba na munafirci da ƙarya ba cikakkiyar biyayya ma'ana zan zana takarda in baka kaje ka ba gwamna na a cikin Kuba me kenan za a yi mai hala sai uwaisu yake kunu fi ghabra'in nasi habbu ilayya gabra'in nasi kaga sai mai imamun nawawi ce me yake. ai bi'afuhum la yuqahu lahum wa يقضه min isar al-humul wa وختم hali. yace in kasance cikin talakawa marasa galihu ba a san da ni ba yace ya fi mini da a san ne wani da wani da wani yanzu akwai waliyin da gwamnar sun shugaban kasa zai bashi takardar ya ce a'a sai na Umar bayan ya faɗa wannan duk baki da yake yana da uwa yana mata biyayya yake to ba abin da nake so ka rokan min gafara ka rokan kai ne ka rokan min gafara duk wani yanzu me ake nema wurin su a samu kuɗi ko ana son kasuwa ya ba kasuwa ya zo al'amura biya ya ana son kai ba abin da ake nema ba ke duniya aka zama kuma ana nema kala sai ce in zamo cikin talakawan mutane sa'alik inda ba su da galihu ba a san da su ba za a girma masu ba yace ahabbu ilayya shine abin da na fi so kala yace fa kana falamma kana min al-amin muqbil yayin da badi ta za badi yazo hajja rajulun min ashrafihim sai ɗaya a cikin manya-manyan mutanen kufa a can ɗin ya zo fawafaka umar sai ya hadu da na umar alahu an uwai sai ka mai ina labarin uwai qala sai ce taraktuhu rassan baiti na bar shi can kufa ba shi da ma gidan kirki mazaunin kirki kalilan matari ba shi da ma kayan kirki ko tufa ko wani ga abin abin nan qala sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sai na marki naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ati alaikum wa ibn amir min amdad yam ahli min muradi thumma min qarni kana bihi baras fabara minhu illa mawdi ajrahani ma'ana sai man sai na umar ya sake dai kawo wannan hadisi yace naji manzo Allah ya faɗi hadisin da ke baya da aka zo kuma aka gane uwaisu aka ce to gashi da aka zo ya ce فأتى أويسر فقال استغفر لي قال أنت أحدث أهدا بالسفر wannan mutumin da ya ji sayyidina Umar ya faɗi haka ya dawo daga aikin hajji ko sai zai ce ya kai uwai su kai min addu'a sai uwai su ce kai da ka dawo daga hajji kai ne addu'a ka zaka karbuwa ni ma ka neman gafara Allahu akbar duk da cewa ubansu ya ce sayyidina Umar baya kariya ce manzon Allah ya faɗi haka ya buga kirji ya ce ni wali ne ni bawan Allah ne ya ce sai mu sai mu ya ce ku dogara da mu duk da ya ce a'a kai da ka dawo daga aikin hajji yanzu ba kai ne addu'a ka tafi karbuwa ba kai ma kai rokan min gafara wurin Allah madaukaki Allahu akbar wa'annan hadisai ne sahihai cikin sahihin muslim ba wasa ba tatsuniya ba gatanan nan alamomin bayan Allah ce wannan da ga harkin manzon Allah cewa wannan waliyi ne ko ba waliyi ba ina na sa wa ya taba jin sunan shi sai ka Allah ya sa mun gane ko da yake ai kai ne ka dawo daga tafiya hajji ka roƙa min gafara قال أنت أحدث آدم بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر قال لقيت عمر yace kai da ka dawo daga maka kace ma ka hadu da sayyidina Umar ne sai yace i to sai ya masa gafara ya san yanzu an san shi kenan ko sai ya masa gafara fa fasina lahu su, sai mutane suka gane shi sai mai falsalaka ala wajhi sai ya gudu Allahu akbar قال أسير وكسوته بردة وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويت هذه البردة da mutane suka gane wanda ya kawo daga makka ya zo haji sai na umar yace daga ina kake yace daga can kasar su yace aka uwais ibn al-aka hadu da wani sunan shi kaza kaza yace yace manzon Allah yace kaza kaza kaza kaza wannan mutumin sai ya dauka a hannu da ya gama aikin haji yana komawa gida yace ya uwaisu kai nan addu'a ka neman min gafara sai uwaisu yace hala da kaje haji ka hadu da sayyidina umar ne sai yace i eh. yace to kai ma yanzu kai ka dawo daga aikin haji addu'a ka karbar biya ce ko ni ma kai nan addu'a sai ya masa addu'a lokacin ai ya san an san shi kenan ko to da mutane suka ga gane shi sai ya bar wurin haka al'amuran suke ko wannan sahihi muslim ne sai nawa hadisi ne sahihi da zaka yi rantsuwa cewa hadisi sahihi ba ba ba kana ne sahihi muslim Uwaisu ibn Amir al-Karni a ba makka yake ba ba madina ne ba amma dan tsoron Allah ya yi ma uwarsa biyayya kaga manzon Allah ya bada labarin shi daga ma'ana wilaya ta ta tabbata daga harshen da baya kariya ma'ana nawa duka nawa kenan kirin bisa ɗari ɗari bisa ɗari amma duk da shi yaya ya dauki kansa to haka bayan Allah ran da aka san cewa kaza kaza zane in ba ku yi hankali ba ran nan zai bar wannan kauyen saboda kada ku hada ku hada shi da Allah kada ke dan ya zo ya shiga cikin al'amarin kuma ya lalace dan baya nuna cewa dan Allah ya baka baiwa shikenan har abada sai ka ka mutu kan wannan baiwar ta Allah madaukakin in ba ka bun abil amu ibn al-baqura ai yana cikin manyan mutane yana cikin manyan bani isra'ila wa'anda aka ce ma Allah ya bashi ismul azam Allah ya ce wasu alaihi naba allazi atainahu ayatin afan salaka minha ne kauce wasu bin sunnar manzo Allah da manzon zamani annabi Musa ba shine Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baqa alaihi ba haka bane yana cikin dangin annabi Musa ma'ana yana kusa da yana cikin jinin eh, annabi Musa yana kusa da annabci annabci kenan ko to amma me ya faru saboda kin bin Allah saboda kin sunnar annabawa sai ya je dukiyar da Allah ya bashi sai je kafa sai je kulla masa annabi Musa makarkashiya ya je samu gagaruwa karuwa ce ke abinda ake so ki kulla ma Musa sharri duk abinda yake so za a baki naira kike so ko dola ko sali duk abinda yake so za a baki suka kula da ita ita kuma da take lalatar ta fajira sai ta kyale sai da annabi Musa ya tashi cikin jama'a yana wa'azi wanda ya kaza kaza Allah zai mishi kaza wanda ya zina sai da ya gama sai ta tashi daga hannu take ya Musa kace wanda ya zina Allah zai masa kaza sai yake eh take ko da kai ne Sha kuke yanzu aka fara? Tace ko da kai ne, ce eh nake to ai kai kaza kaza manzon Allah annabi Musa min ulil azmi min ar-rusul shine Allah ya kawo inna qaruna kana min qaumi Musa fa وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنور بالعصبة أولي القوة إذ قال له rabbuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihina وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسلمين إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن لا قد أهلك من قبله حسن aka ce karuna ya kasance cikin mutanen annabi Musa aka ce dan sa ne aka ce dan menene da menene ne har suka kulla masa makarkashiya cewa wai an kashe shi ne dan annabi Musa ya auri mata kakkiyanci iri iri bani Isra'ila duk sa'an da matsala ta take wurin Yahudawa in ka so ka shi kanka ba ka da dabarar da za ka yi in ka iya ka yake su ko ko to ka ba ta addinin ka da hannunka dukiyar da Allah ya bashi aka ce taskokin dukiyar makullan taskokin dukiyar sai mai manya manya majiya karfi aka ce arba'in ko goma sha shida su ke iya ɗaukan makullin kawai to amma me ya faru sai Allah ya ce la tafra kada kai alfahari kada ka ji kanka inna Allah la yuhibbul mutafariqina Allah baya son masu girman kai masu alfahari wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah cikin abin da Allah ya baka din nan ka nemi gidan lahira ba alfakari za ka zauna kai ba yace inna ma fakharaja sai yace inna ma utitu ala ilmi in eh. fakharaja ala qawmihi fi zinati sai ya fito cikin ubbaha gashi nan kamar me قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي لقارون وإنه لذو حظ عظيم waɗanda suke yan bana ba su ba sa hangen nesa ba su san menene duniya ke zile ce duniya ba yace ina ma da mu ma mun samu abin da aka ba karuna ai karuna yana cikin masu rabo ba su san yana cikin masu cin azaba wurin Allah karshe Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al wa ma lahu min fi'atin yansuruna sai aka kifar aka kifar da shi jiya da suke ta murna suna faman ina ma da sun samu irin na karuna da suka ga azaba da suka ce ya laisa lana mithla ma utiya karuna qala alladhina utul ilma wailakum manyan malamai waɗanda suke bin sunnan manzannai suka san me ke duniya mai ake ciki kace kai ton thawabullahi khair ladan Allah ladan Allah madaukakin sarki shine abin khairun wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa bal tu'thiruna al hayata dunya abinda kuke so ku zabi abin rayuwar duniya da suka ga abin ake fitina ce da sharri da azaba fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wai ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha'u wai ka annahu la yuslihu aw zalimin suka ce wai ka annan annallaha yabsutu rizqa liman ashe ba kowa ne Allah ya ba ya shimfida masa duniya da zai zama yana son sa wani Allah ya shimfida masa duniya amma karshe sa azaba ce wai ka annan annallaha yabsutu rizqa liman wa yasiru wai ka annahu la yasiru sa'an sa'an nan aya sai ta cika da cewa tilka darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين باب ابين da ake so tsakaninka da Allah sai tsoron a Najeriya kake a Ghana kake a Saliyo kake a ina kake a South Africa duk inda kake ya zamana Allah ya ce i bari ka bari wallahi tallahi ka zamo ba ka da abin da zaka ci baka da sifan kirki mutane suna jure ka da kafa wurin Allah maɗaukacin sarki kana da daukaka Allah maɗaukacin sarki yana yaban yan Allah yana yi maka